This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da Murtala Faruk Sanyin na. amurka ta miƙa wa gwamnatin ƙasar uzbekistan jiragen da tsofaffin sojin saman afghanistan suka hawo zuwa ƙasar uzbekistan bayan da taliban ta kwace iko da birnin kabul a shekara ta 2021 wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa muryar amurka a ranar alhamis cewa a hannunta mallakar wasu jirage ga uzbekistan a wani bangare na shirin ma'adanar ma'aikatar tsaro kakakin ya shaidawa muryar amurka ta wani sakon imal cewa an amince da mika jiragen ne bisa yarjejeniyar haɗin gwiwa da suke da ita fagen yaƙi da ta'addanci da miyagun ƙwayoyi da kuma inganta tsaron kan iyaka amma bai bayyana adadin jiragen da aka mika wa gwamnatin ta uzbekistan ba makomar jiragen da aka kai kasar ta uzbekistan bayan da kasar afghanistan ta faɗa hannun 'yan taliban ya kasance wata takaddama tsakanin taliban da uzbekistan tsawon shekaru uku da suka gabata wani harin bam da rasha ta kai kan birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine a jiya juma'a ya daki wani filin wasa da wani ginin gidajen jama'a mai hawa goma sha biyu jami'ai sun ce mutane bakwai sun mutu ciki har da wata yarinya yar shekaru goma sha hudu sannan akalla wasu mutane saba'in da bakwai kuma sun jikkata rahotanni sun ce ashirin daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali a cewar jami'ai ginin na gidajen jama'a a gundumar industrial na birnin ya kama da wuta jami'an ukraine sun ce rasha ta yi amfani da bama-bamai masu linzami ne a harin irin waɗannan bama-baman suna haɗe da na'urorin taswira da ke kai su ga inda aka auna su wata sabuwar alamar rashin jituwa ta kunno kai a alakar da ke tsakanin koriya ta arewa da china dangane da shirin da beijing ta yi na kakkafa cibiyoyin sadarwa a kusa da kan iyakarta wanda masu shari ke ganin zai iya zama wata hanya da china din za ta karfafa tasirinta akan makwabciyarta ta kudanci da alamu da pyongyang ta nuna rashin amincewa da shirin china na kafa kayayyakin da za su iya watsa shirye-shiryen rediyon fm zuwa koriya ta arewa kafar yada labarai ta kyodo ta ruwaito a wannan makon cewa Pyongyang ta aiki da sakon imel na korafi game da shirin zuwa ga hukumar kula da harkokin sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato ITU tana mai cewa beijing bata tuntube ta game da shirin ba kafin soma shi wanda ya zama tamkar wani karan tsaye ga ka'idodin hukumar ta itu labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc arin gamar da iran ta yi da ma'aikatan jinya da suka gudanar da zanga-zangar lumana da ba a taba ganin irin ta ba a cikin watan da ya gabata ta haifar da wata sabuwar damuwa ga amurka da kungiyar ma'aikatan jinya ta duniya a ɗaya daga cikin sanarwa biyu da aka aike wa muryar amurka a ranar alhamis wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce gwamnatin biden tana sa ido sosai kan zanga-zangar da ma'aikatan jinya da sauran jami'an lafiya suke yi a iran kuma ta damu da rahotannin da ke cewa ana kama wasu masu zanga-zangar ta lumana ba bisa ka'ida ba tare da yanke musu hukunci jami'in na amurka ya ce rahotannin suna da matukar damuwa idan aka yi la'akari da mummunan tarihin gwamnatin iran na murkushe zanga-zangar lumana gami da ci gaba da amfani da tsatsauran hukunce-hukunce akan waɗanda suka shiga zanga-zangar neman 'yancin rayuwar mata a shekara ta 2022 a cikin wata sanarwa babban jami'in kungiyar ma'aikatan jinya ta ƙasa da ƙasa icn a takaice howard cotton ya ce kungiyar da ke da mazauninta a geneva ta damu matuka kan waɗannan rahotannin da ke fitowa daga iran game da ma'aikatan jinya da ke gudanar da zanga-zangar lumana amma ana cin zarafinsu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya bayyana yakinin cewa za a iya dakatar da annobar kyandar biri a Afirka nan da watanni shida masu zuwa. Babban daraktan hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana sa ran kashin farko na a allurar rigakafin hukumar zai isa kasar congo nan da 'yan kwanaki afirka ta sami wani sashe kalilan kawai na allurar rigakafin da take bukata domin ganin an rage yaduwar cutar kasar congo ce ta fi yawan kamuwa da cutar tare da mutane 18,000 da ake zargin sun kamu yayin da wasu mutane 629 suka mutu who ta ayyana barkewar cutar kyandar biri a afirka a zaman matsayin shirin gaggawa na duniya tare da fatan hakan zai haifar da martani mai karfi a duniya game da cutar a nahiyar inda take ta yaduwa ba tare da an sani ba tsawon shekaru. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan an wayi garin yau lafiya. Lafiya limi ya wajen naku. To lafiya kalau alhamdulillahi da dama dama za mu ce. To Allah Allah ya sa mu ga bayan wannan yanayin lafiya kuma ya kare mu a yanayin da za mu shiga mu da yake muna wurin da ake dukan yanayi ana dan dana su. Gaskiya ne gaskiya. Yau na san yana abin da ya dauki hankali na a wannan kasar labari ne na zahiri. To a cikin ofis din nan ko ka san abin share-share akwai <laughs> abin sa shara din nan. Eh. akwai wani abin sa shara da aka saka shi a ban daki to eh. a ciki sai aka rubuta kaman eh, lita box lita ba eh lita box kamar wurin jefa ɗan abin shara haka yawa to da banda harufa ta farko da l din da kuma ta ƙashe r din su ne suka fita dan sauran na tsakiya din nan eh, eh. dan fentin ya kode <laughs> to shi ke nan wai sai ta kowai kullum ta shiga wurin sai ta ce wai a'a wai nan kuma abin da dan san akwai wurin kuma aikawa da sakonni na kamar inda za ka sa wasiƙu na wasiƙu ba eh yawa to ita sai ta abin nan gashi ta muka fito ana fita ga inda za a saka Wasiku me yasa kuma aka eh. saka akwatunan Wasiku cikin <laughs> a cikin <laughs> bandaki ta ce kullum kullum tana tunanin nan kullum tana tunanin nan sai ta daɗe sai wata ran kawai sai ta zo ta ga wata ta shigo ta share hannunta ta jefa a wurin sai ta ce ai ashe <laughs> wannan abin ashe ashe lita ne ba leta ba take duniya labari a duniya da bayanin duniya ba ma labari mu sha mai na gaskiya kamar littafi Yau da labarin duniya yau a likita Allah sarki duniya haka yake a rana ba ta karya sai dai uwar da ta ji kunya wannan haka yake kaga duk wani nisa in ji karshe kasa zai faɗo rago ɗan akuya ba za ya iya ba. Daga wanzai halitta. da sanyi da yau mun yi bako eh, wakilin baraka bashir ta gayyato mana wani a ah, fitaccen mawaki a Najeriya wanda shi ne ya bakunci wannan shirin na yau in zuwa an can za mu ji yadda hirar tasu ta kankama amma kamar yadda muka saba bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga mai sauraron wannan shiri a yau da kullum amina alasan da Nazifi ibrahim rigar malam shagari da babaye gambo da magaram nijar sai umar baban yaya sabon gida da sani mai lange-lange ya wuri da bashir mamman dan inna kadisau sai aminu adamu malam madori da abubakar kawu girgir da sa'idu abdullahi da maturu sai yusuf bazuka mai leda gololo da tukur harka rijau da mudan sani birnin kebi sai baban gida alhaji dabuwa nguru da baba gana alhaji nuciya wacakal da muhammad ibrahim karasuwa gaisuwa bari ya huce zuwa ga mamuda salisu da liman badamasi limamin masallacin juma'a na bi kaure na moda sai khalifa atiku abubakar da alhaji ibrahim shamakin zamfara sai dr nafiu mai maganin ido kauren na moda da abdullahi mai shayi bakin kasuwa da honorable hafizu balarabi gusau sai Hussaini Dangote Karasuwa da Alhaji Mele Sufari sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne da Liman Sani Bingire mai walda sai Hassan Hose mai hoto kauren na moda da Ibrahim Ibrahim sai Malam Nura Bala da Ibrahim Suleiman da Dr. Abubakar Rabi'u Magami da fatar an tashi lafiya. To amin sun maamin Malama Grace ah, bari kuma mu miƙa wannan sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan alhaji marigayi alhaji sa'adu dono da ke garin dono a cikin karamar hukumar mulkin yabo a jihar sokoto bisa ga rasuwar kaninmu alhaji sabo sa'adu wanda aka sani da alhaji sabo wanda allah ya wa rasuwa makon nan a wato birnin lagos da ke najeriya Ah, muna yi musu ta'aziyya kuma muna fatan Allah ya ji kanshi da gafara haka kuma saƙon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Dr. Zubairu sahadi wanda aka fi sani da Zubairu Challenger shi kuma a garin sanyin na ta karamar hukumar mulkin Tambuwal bisa ga rasuwar ɗansa Ikrama wanda shi ma Allah ya wa rasuwa a wannan makon. Ah, muna fatan Allah ya gafarta mishi kuma ya ba da haƙuri ga dukkan iyalan gidan shi Alhaji Zubairu ah, sahadi Zubairu Allah ya bada hakuri kuma Allah ya Allah Allah kuma Allah ya gafarta wannan yaron sai kuma sakon gaisuwar a bar ya huce zuwa ga ba wato zuwa ga babu gudu buzu baka cin jan goro sai kuma alhaji mm, <laughs> sai kuma alhaji yahaya danno azare da baba ali kujuru direba babbar tashar azare da alhaji dada sarkin fawa a jiyan katagun da yalwaji dan tayi mai direban huma babbar tashar azare da alhaji amadu kakkai sarkin fadar katagun da talban darajiya da macu direban keke lagu da baba uba mai bakin mai babbar tashar azare da fatan dukkansu suna cikin koshin lafiya kuma za su yi karshen mako lafiya malama garis kamar yadda muka faɗa ni kirkin ka za ka iya game kowa da gaisuwa ba sai dai kai da kan da lokacin abin da lokaci ya baka nan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana eh, zan fuskanci babin mata aka ce so so ne amma son kai ya fi ko eh gaskiya ne amma lokaci har da sun kafa ma ai mako mai zuwa Allah ya nuna mana <laughs> za mu baje abin namu gaskiya kan eh. haka ne Ya ko ya sayyade jikan annabi allahu akbar wani na ala. Mutu uwa ta mawaka ko baki da sai ta raira. Wayo Allah uwar mu uwar mu maganin kukan mu baya boye marayu kar ku ganta shirin sai wasira. Jita ya gaishe ni. Girma na gaishe ta ba kai kadai ba alijita. Ai uwar mu ce maganin kukan mu maman mawaka kuma ko baki na tana yin waka. Allah shi kuma dan sirka. na san na ka bako eh wato wani abu ke san komai sai ka ga in wani ya wuce sai ka ga wani ya taso yana kokari ya mai gurbin sa haka a kin san duk wanda yake kasar Hausa ya san wani mawakin da ake kira Haruna Uji eh haka to Allah ya Allah ya sa ya wanda ya waka balaraba sai kuma ya wanda ya waka balaraba madalla to saboda haka a yau wakiliyar mu a birnin Abuja wato Rukayya Basha tana dauke da tattaunawa da sabon uje sai mu ji menene alakar su da tsohon uje ko kuma ya abin yake hausa wari ku biyo mu <laughs> jin kaɗan na harzika kauna da kike sa mai haka gwada wata rana ke zan kai dakawa. Godiya za na yi maka a gida na aure za mu yi tarantas. Tarantas. Tarantas. sabon oji mai waka balarabe da balaraba mai kuma waka kwashkwash. Mai kuma waka mai zagi ga zagin kawo ne ma ina tare da ku. Me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka? Eto eh uh, waƙar wakar concept ɗin shi ko kuma wakar gaba ɗaya. Wakar gaba ɗaya. So ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai. A gidanmu ina kuma ɗan ji babana na jin waƙoƙin Haruna Ojin. So amma da na tashi na fara waka ba wai na fara da rate irin na Haruna Ojin ba ne sai da na fara waka. So daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya. A makaranta ya wada zai ce yana so ya likita yana so ya kaza. Amma ni da macen na ce ina so in zama waƙi, kuma na zama alhamdulillah. Mm. To wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka? to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fara yi abu na farko na jajirce na yi haƙuri sannan kuma na mai da hankali akan na, sannan kuma bana ji bana gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da zaka ji ka gani kana da tasgaro a cikinsa mm. domin duk abin da zaka yi wani baya su so ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da yan uwana tun ba a so aka dawo ana so tunda mahaifina bai da rai dan da yana da rai ma ba ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest a kan abin so wannan shi ne. to bayan nan a matsayinka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa to ni ina ba irin waƙar da bana yi tunda da wannan salon nawa ina waƙar soyayya kamar baby ki mini kosh kosh ne ma miki kosh kosh zaka ga waƙar soyayya ne akwai su faka-faka akwai kuma ku faɗa wa mutane mai haƙuri ita kuma mai haƙuri za ki ga wa'azi ne mm. akwai kuma labari ina yan maiduguri mutanen maiduguri akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kaban kawai in ta zo min zanyi zanyi to amma me sa kai kake a saka gargajiya a cikin naka wakar saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka haruna waje shekarar sa wajen saba'in da yin wannan harkar shekarar sa wajen ashirin da wani abu da mutuwa amma manta da yanayin abun amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne kuma duk mawakanmu duk na najeriya in dai hausa kake babu wani wanda ya dauko wannan abun wanda zai kara nuna wannan al'adar to ni kuma na ɗauko al'adar da ni saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai mm. ina son yare na sosai To ya kake gudanar da wannan harka naka na wake-wake? Gaskiya wahala nake sha ina shan wahala. Inda sai an yi gurmi, an zo a yi kiɗa, an zo a yi kama a satina ko ta ka ojari ta tabara. Allah sarki tabara su ni da na zo zan yi waƙar ni ban taɓa waƙa mai wahala ta ba. yanzu haka yau za an gama waƙar yau za a ƙara taɓa ta ina shan wahala gaskiya akwai wahala dai wannan aikin gaskiya mm. akwai wahala. To daga wani shekara ka fara wannan waƙar? Ita ta gurmi ko kuma waƙa gaba ɗaya. Waƙa gaba ɗaya. 2008 na faruwa. waka. To daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai? Wallahi bani da masaniya akwai yawa ba da masaniya yadda zan ce ga iya adadin waƙoƙin suna da yawa gaskiya. Ko akwai abin da yake sa ka ka ji kawai haka kurin kana zaune ka yi waka ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waka? Eh ina da nishaɗi akwai lokutan nishaɗi na gaskiya. Eh, musamman ma idan aka yi dariyar mugunta na zo aka yi fira aka yi wasa da dariya da ni aka yi dariyar mugunta so na kan ji zan yi waka haka in aka bata min rai na kan san waka musamman wani mun wani abu da aka ce min wani ya zage ka kuma ba zan mai magana ba ni ba na magana in ka zage ni amma tabbas in ka bari na samu gurmi aka buga min gurmi to zan yi abin da nake so To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waka na gurmi. To shi kenan baby kimi ni kosh kosh Nima in miki kwash kwash baby ki mini kwash kwash kwash ni ma in miki kwash kwash baby ki mini kwash kwash kwash ni ma in miki kwash <laughs> to haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakonmu a yau wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To a bayan wannan waka na kwashkwash mm. wasu irin waƙoƙi kuma kai ko kuma in ce wannan waka na kwashkwash tun da ka ce kai in aka yi hira ma ko tagulma kakan yi waka me yasa kai wannan waka na kwashkwash eh, wakar kwashkwash na yi ta ne ina cikin nishadi saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma na samu farin ciki dai a ranar gaskiya saboda ina cikin nishadi ita kuma kamar balaraba na faɗa miki wannan damuna aka yi da in juya ta in juya ta in juya ta saboda asalin wakar Balaraba ta haruna ujiji. in ki ka ɗauko suke zai zaki kusan iri ɗaya ne amma labarin labarinsa ba iri ɗaya ba ne mm. so wannan shi ne Haka ne, to karira mana wannan wakar mana muji. Balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana. Ni na balaraba sai ki dangana sai rana. dai ba wakan haruna oji ba ne amma kuma wakar sabon oji ne to sabon oji wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka ta waka to alhamdulillah duk nasarar da ake nema ni na same ta gaskiya alhamdulillah ko yanzu na fada mutu da farko a cikin waka eh, kin san ana cewa na samu kaza na samu kaza na samu kaza so zan sai na samu kaza na samu abubuwa rewa. Mm. tunda ni na wakilci Najeriya na wakilci kasar Hausa a 2023 lasti wanda ni gaban turawa na je na yi performance da gurbi da komai wanda a matasa sa'an ni na mai h ina mm. ina tunanin ba a samu wani wanda ya ba so na je kabarin manzan Allah na je kasashe da yawa eh, ina da iyali na matana sannan uwa uba tarihin da na bari mm. kin san wani tarihi mm. yanzu idan na bin masana'antar tun da aka kirkira masana'antar nan ba a samu wanda ya zo wannan salon ba mm. to yanzu idan kuma har yau kuma idan na faɗa na mutu duk wanda zai zo a ce irin na sabon oji ko da ni ma haruna oji na gada mm. yau in ka ɗauko gurmi ka zo aka je ka dawo za a ce layin sabon oji mm. to wannan ita ce babban nasara na buɗe kaina na zo na kafa tarihin da ko ko a so ko na mutu wannan tarihin ya ci gaba da bibiya ta ba zai manta da ni ba duk wanda zai ɗauko gurmi nan da ya kara talatin a wani masana'antar za a ce sabon oji ya yi irin shi so wannan ni shine burina a ka ji mutumin naka ka ji gogan naka ka dama ka ce su saurari ala to yanzu mun ji alaka su da da ai gaskiya ai gaskiya gaskiya ne gaskiya ya koya burge to Allah ya bada nasara Allah ya kara ci gaba ya bada Allah ya bada nasara ya kara ci gaba wannan sana'a to amin su anan malama na sanyi da bakon da ka raka ne ya sake dawowa a yau dai bai labarai turakin jangebe ba lalle na jangebe yau zai kara zazzage muna wani labari mai daɗin gaske malama garis mai daɗin gaske yau na yau ba ai na yau mai daɗin gaske ne saboda saboda wato an saka kalma ne a muhallinta an ah. <laughs> so an da yake muka kaikai kenan a a a ni dai yanzu ban ce ko kada a ce ni na ce yanzu bari mu ji na Gebe. <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na VOA. mai magana shehu abdullahi jangebe turakin jangebe labarinmu na yau shine labari mai taken sa'a ta samu an yi wa dan borno mutuwa wato wani babar bare ne saboda ya shiga cikin wani hali na wato kuncin rayuwa kamar da irin halin da ake ciki yanzu a najeriya na tsadar abubuwan tsadar rayuwa da abubuwan masarufi to wannan dan borno ya rasa yadda zai yi jama'a su taimaka masa ana haka da sai sai matarsa ta kira shi ta ce alan guguro yaro ya rasu fa ce ya rasu ce da ce to sa'a ta samu ta ce ah, ya mace yaro mu ya rasu ka ce sa'a ta samu ya ce to bari za ki gani nan da nan aka je aka faɗa ma mutane aka aika ma liman jama'a ta taru aka zo aka yi yaro jana'iza aka je makabarta aka bizne yaro bayan an dawo daga makabarta duk kowa an zo an taru liman ya yi wa dan borno nasiha cewa dan borno sai a yi haƙuri mutuwa tana kan kowa kaza kaza nan dukkaninmu kowa zaman jiran tasi yake aka yi wa dai dan borno nasiha ka yaro addu'a Allah ji kansa la ya masa mu Allah shi kyauta namu zuwa. to shi kenan sai liman ya tashi zai tafi ya dan taba tafiya kaɗan sai dan borno ya kira shi ya ce Allah shiga wata malam ya ce na'am dan borno ya ce an jima kaɗan ka dawo ya in dawo lafiya ya ce eh wata za a komai ya ce wata me ya ce wata mutuwar ya ce subhanallah sai liman ya dawo ya ce dan borno lafiya me zai sa ko wata mutuwa a gidan ya ce eto eh, haka ne ga ta malam gaskiya mutuwa yanzu aka fara saboda babu abinci a cikin gidan nan don haka mutuwa ko yanzu aka fara jima ya ce a to jama'a kun ji halin da dan omu dan borno yake a ciki don haka a taimaka don haka tun nan take masu dan abin abu a hannu a ɗauko kuɗi ne a bayar ko su tafi gida a ɗauko kayan abinci taimako aka taimako mu dan Borno to shine dan Borno da ya shiga gida yake gaya matarsa yace ana gaya miki wannan rasuwa da aka yi sa'a ta samu yace to kin gani ko ba rayuwar wannan mutuwan ba da bamu san ranar da ainihin za a samu saukin wannan al'amari ba don haka shi na ce miki sa'a ta samu. ce raki ya buga kusa eh, eh. na jin wannan labarin da gababi biyu Allah ya sa dai kar fulani su kwaikwaya don aka ce inda wani ne rawa aka ba shi kuɗi wani duka zai sha. a to ai kisan ai fulani ba su koko sai dai su yi nasu kuma ki za ki gani za ki ta ganin nasu Allah ya sa kar su ce wannan ba wata dabara ce eh. <laughs> kuma to Allah ya kawo mana sauƙin wannan a tsadar rayuwa yanayi da ake ciki a nan eh, a kasashen mu ba ya sa mu hmm. gabayanta Allah ya sa mu gabayanta eh Allah ya sa mu gabayanta to naga malama Juli tana daga mana hannu sabili da haka tilas mu na yanzu a madadin Murtala Faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.